السلام wa ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a sha uku ga watan raja hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da tara ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na sha biyu daga cikin jirgin kasusuwan bayanan da muke gabatar ma al'umman musulmi dangane da tarihul muluk wal umam a inda idan yan uwa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mun ɗauko bayanin asalin yadda aka ƙirƙiri. addini ko tafiya ko gwagwarmayan shi'anci a yau akwai maganan da za a haskaka al'umma su gane cewa asalin rashin gaskiyan kafa wannan tafiya an kafa ta ne domin a kifa ko a rufe kura da gwado na fatan mu gano wannan da kyau domin idan waɗanda suka aikata wancan mugun aikin na kashe na husaini suka bar wasu ne suka shirya wannan gwagwarmaya na ƙoƙarin bin kadin jinin husaini to da wuri asirinsu zai tono kun wanda ke ku to sai suka yi maza domin tafiyan ta zama a hannunsu kenan za su bi wanda suke son su kashe cikin makasan na gaskiya waɗanda ba su da gata a je a kashe su a kala musu cewa su suke kisan a bayyana ɓatanci da tozarci da cin mutunci iri-iri a kansu ya ba ta mun gano wannan da kyau su kuma sun ci bulus iri biyu bulus na farko shine yaudara da kuma kisan kai da suka yi bulus na biyu shine sun kubuta daga zagi da zargi wanda za a iya masu anan gidan duniya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace fa kana awwalu man iftada bihi amrahum kun ga su waɗannan makasa Husaini da kuma da'awan bin kadin jinin Husaini abinda suka fara al'amarinsu da shi ha mala yace ba'a da qatlul Husaini bayan da kashe husaini shekara ta 61 malai ce fama zalo bi jam'i alatul harbi wa du'a'in nasi isirri ila Falabi, bi damil abinda suka fara tun daga wannan shekaran da kashe husainin ba abinda suka fara sai ƙoƙarin tattara makamai shi yasa duk inda shi'a suke idan ka ga ɗan shi a ƙwaya ɗaya a lungunku to ka bi diddiki yana nan yana aikin tara makami mun gano wannan da kyau ko wannan yadda ka san ba musulunci in babu la'ilaha illallahu ko to babu shi'a in babu tara makami ka san wannan ko baka san wannan ba ka gani ko baka gani ba an gano wannan da kyau ko kuma duk abin da za su yi suna yi ne a tsarranci kun gano wani da ku to shine sai mala yake cewa wado du'a'in kuma sai sau koma suna kiran mutane zuwa ga wannan abin da suke son su cimma manufa a kan shi da sirri suna aikin a sirrance ila talabi mil hussein za a zo a zaunar da kai a ce maka to kaga ai kaga a ce yanzu kana raye a duniya waɗanda suka kashe jikan manzan Allah su kuma suna nan suna raye kuma ba kai komi akan wannan abu ba yanzu idan ka je la'ira yaya za ka yi da wannan laifi kaga yanzu wanda ya zo yana maka wannan kaje-kajen murya yana ƙoƙarin ya ɗora ka akan fitina kun gane zai ka ɗauka mutumin kirki ne wanda ya kubuta daga wancan laifin kuma za ga a ce a'a kamar ɗan ƴar manzan Allah a ce a kashe shi ko makasin suna nan raye suna kai da komowa ka ya kamata a daren musu kuma a lokaci ɗaya hankalinka ba zai baka a to ai ga makasan kusa da ni barin fara da su ba madadin haka sai ka kai da miri daji kun gano wannan da kyau ko shine abin da na sha faɗi shine ɓarawon zamani kana shi ɓarawon zamani ƙatoton hikima yake da shi shine zaka bi shi tana ihu barawo gai can a gaban da kayan mutane shi kuma yana nuna hannu yana barawo barawo kaga na gaba ba za su tare shi ba kun gano wannan da kyau ku? na gaba ina za ta kallo shi kuma yana ƙara me zai kada su gaba kun gano waɗannan na koro shi shi kuma yana kora jama'a gaba kaga bai da waigi yana samun wata kwana yi me kafin waɗancan su zagayo su dawo ya yi nisa da dama ya yi ma waɗancan na bayan nisa kuna bayyantar wanda da kyau to wawai tun da kan mutane da suka yi kenan da suka yi masu ɓarawan zamani su ne suka kitsa kisan kuma su suka yi kisan to amma kuma sai suka ce ma jama'a ko zo ga waɗanda suka yi kisan can <laughs> kila kun gane makircin ko to shine mala ya ce sai suka koma suna ta ƙoƙarin tattaro mutane akan cewa su zo a haɗa ƙarfe da ƙarfe wajen aga an kashe makasa husaini ji yujibuhum nafar ba'adan nafar haka suka rika samun jama'a daga waɗannan si waɗancan suna an samu su walam ya zalu ala zalika ila an halaka yazid ibn muawiya ba su gushe ba suna ta tattaro mutane suna ta tattaro mutane har zuwa lokacin da yazidu dan muawiya ya rasu sanata arba'in wa sittina hijira na da shekara sittin da 64 haka kenan akalla idan ka fahimci wannan bayanin shekara nawa suke suna tara jama'a shekara uku suka yi suna bi a hankali a hankali a hankali a hankali falon ma mata zido ja'a ila sulaiman yayin da Hussaini ya yazidi ya rasu sai ɗan shelan mutuwa ya zo wajen suleiman wa ashabuhu da shi da jama'an shi faƙalu suka ce kada halaka hada gaya, wannan mugun mai mulkin ya rasu kaga tun daga can suka ɗauko mai zagin shugabanni mun gano wannan da ke ku shi yasa dan yanzu sun kalli sarakunan ku suna ce masu kaga mai kahon tsimman nan karka damu tintini addinin shi a yi gina mai a kan zagin shugabanni kun gane tintini maka sawo sai ni su ne suke ce masarakunan musulunci ɗagutu tintini wannan addinin su yadda ka san kai musulmi za ka yi getsa ka yi hamdala to haka a wurinsu zagin waɗannan bayan allah na kwarai yake shi yasa karka ji komi a ranka mutane ne waɗanda suke lalata ko masu zagin shugabanni Malam sai yake cewa wal amru da'if sai suka tara mutanen suka ce kun ga yanzu al'amarin nan yayi rauni saboda haka ku zo yanzu ne za mu ci karanmu ba babbaka yanzu kun ga a ƙarƙashin nan ko akwai sakacin da gwamnatoci da yawa suke yi su dama shi'a suna igitinamul fursa na ƙoƙarin ƙarfi da yaɗuwa ne a lokacin da gwamnati ta rauni a lokacin da jagoranci ya zama na jikanayi ka a lokacin da ya zama shugabanni ba su da ta cewa an gane wannan da kyau ko to sai su yi amfani da wannan dama wajen su ƙara buɗe da ƙafansu suna ƙoƙarin yaɗa da'awansu da miyagun manufofinsu kun ga wannan shine asalin manufansu kuma shine asalin addininsu shi sa duk wanda yake ganin wai waɗannan yaran ai a rabu da su ai za a kai ran da za su bari a lokacin suna ganin kai shashasha ne kuma ba ka da wata shauka shi sa ba a taurara musu komi tsala zarrake don kaga lokacin yazidi yana raye ai wannan shigantakan a miya ake yi a ɓoye amma yana kwantawa ya rasu me suka ce ai a fito kawai a cikare ba babbaka saboda me suka ce al'amarin ya yi rauni kisa daga lokacin da shugabanni suka bar su to daga lokacin matsala ya same ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fa in shi ita suka ce in kun so wasabna ala amr bin hurais ma kun ga dama wallahi sai mu afka ma amur ɗan hurais wa kana khalifatu bin ziyad alal kufa domin shi wannan amr ɗan hurais shine wakilin ibn ziyad a kufa summa azharna at-talab bi dam al-husayn daga nan kun gama sai mu fito ƙarar mu bayyana gwagwarmayan mu na bin kadin jinin husaini madadin muna tafiya ɓoya-ɓoya a sace a sace malam ya ce ha fatattabi ana katalatahu fanattabi eh mala yake cewa sai mu bi katalatahu wa da aunan nasa ila ahli hazal bait sai mu ta kokarin kiran mutane muna gaggayyato su akan wannan al'amari na bin mutanen wannan gida to kun ji asali fa su sun kafa wannan tafiyan ba maganan wai a shigo da ahalin beti a ciki ba kun gano wannan da ku sai bayan shekara uku da wancan mitin din bayan mutuwan yazidu sai suka ce to abinda za a yi mu shiga duniya yadda za mu yaudaro al'umma da cewa su zo su mara ma iyalan gidan annaba baya mun gano wannan da kyau ku al alaihim sai mai ƙoƙarin wannan kiran ya tasiri a kansu a matsayin shi ne abin da za mu yi kuwa a ƙarƙashin shi kuma sai mu cimma manufanmu kun gano wannan da kyau ko? bala ya ce na an haƙƙihim kuma mu zamanto kamar muna kare haƙƙin a halal baiti ne kun gane ku so mu kira mutane ko mu tabbatar da kiran yi masa tasiri cewa ana gwagwarmayan kare iyalan gidan manzan Allah ne wannan shine asalin gwagwarmayan an gane sannan na gaba shine mu tabbatar da cewa mutane sun yarda da wannan kuma sun aminta da abin da muke kiransu zuwa gare shi faƙala suleiman bin surat to sai suleiman ɗan surat sai ya wobe ce la tu'ajjalu kakwai gaugawa ni kada nazartu fima zakartum yace gaskiya na tsaya na yi nazari kyakkyawan nazari na duk abin da ko dinnan kuke faɗa fara'aitu anna katalatal husaini sai daga a ah, ai asalin makasa husaini hum ashraful kufa su ne manyan jagororin kofar nan fa wa fursalul arab kuma su ne manyan jaruman larabawa wa humul matsalobo na bidamihi kuma su ne suka kafa ƙungiyar bin kadin jinin Husaini, jama'a kun ji wannan ɗaya daga cikin 'yan kwamitin shi ya fito ƙarara don da shi aka haɗa mitin ɗin ai ita kai jama'a kakwai gaugawa ku ba al'amarin nan sannu kunga jagororin da suka kafa tafiyan kwato jinin Hussaini to kakko makaɗi da cikin al'amarin su ne manyan garin nan kuma sannan ba wanda ya kesa jarinta a garin nan in yaƙi za ku yi da su ba ku iyawa sannan kuma su fa su suka kashe Hussaini ba wani ba mu mun sani tun mun yi bincike mun tabbatar su ne wamata alimu ma turidun kano a shaddun nasu alaiku ya ce a'a duk sanda suka gano ku mai asalin abin da ma kuke nufin a yi to wallahi sai sun fi kowa da rarmikiya a kanku wa nazartu fi man tabi'ani minkum annan shi kan suleiman ɗan surat ya ce bacin a ɗaya hannun kuma na gano waɗanda ke bi na a cikinku hmm? fa'alimtu annahum law kharaju lam yadriku sa'arahum yace inda za a fita fagen gwabzawa to ko kansu ba sa iya karewa walam ya shifo nufusahum ba sa iya kwarin yi kansa damuwa ballanta za su kwarin ma wani wa kanu jazarar li za su zama kwantacciyar dabban da aka yanka ce a kwata ga makiyansu ana dabban da aka yi ta kwata tana da katabar a hannun mahauci to haka za su zama a hannun makiya yanzu gaga ya yi nazari guda biyu manyan garin nan da gwamnati ke hannunsu su suka yi ɓannan haka ku kuma na yan ƙanana na ƙasa da kuke zullo kuke cewa aje a kara shi kuma ya ce ga siffan yadda suke to da wa za a je a faɗan kenan shi ya sa ce kai jama'a maganan gaugawa cikin wannan al'amarin fa to ba namu bane mu ba harkar nan sannu cikin hankali Ka ce walakin sai dai abin da nake ba da shawara eh a yi mai basu du'atikum ku yada masu maku shela da ƙoƙarin kamfen da kiran mutane filmistar nausa fi misra oila ila kuma haza shi'atikun kuma kun gona al'amarin naku to ku je ku gayyato wanda kusan suna goyon bayan ku duk su shige ciki ku gano wannan wa ghayra shi'atikum sannan waɗanda ma ba sa maura maku baya duk ku kokari shi ku da to kun ji kiran farko da aka fara kirkiran makircin shi'a na usbu'ul wahada kenan makon haɗin kai shi ne a kira na ciki da na waje sai a gayyaci kowa duk wani sakare wanda bai san aƙidan shi ba da mutuncin abin da yake ana gayyatan shi makon haɗin kai sai ce haɗin kai alheri ne sai kama sai tafi asali ko addinin shi a dama tun lokacin da ake ƙoƙarin ƙirƙirin shi an ƙirƙiro wannan shine addinin lankwame kai ƙoƙarin a lankwamo ka sai a shigo da kai cikinsu kaji asalin usbu'ul wahadar makasa husaini su suka fara tsara wannan hannu. fafa'alu a aikace sai suka ɗauki wannan shawara sai suka saka ta cikin aiki ja balahun nasun kasirun aka samu mutane da yawa suka ansa wannan kiran nasu ba a da halaki yazid duk wannan canji da wannan tsare-tsare sun faye shi ne bayan rasuwan sarki yazidu kun gano wannan da kyau ke sa idan aka samu gwamnati ta zama laɓa-laɓa to shi a ba ƙaramin cin karansu ba ka za su ina ƙara lalata maka wannan to shi ne ƙarƙashe da taruka na ƙoƙarin lankwame sufaye isa yanzu ka lura duk wani sufi sun riga sun gama lankwame shi don waɗanda suka rage ba su da yawa wanda kuma sufai sai sun yi da gaske in ko ba ka ba sanda za su farga za su hango su ga ba kowa a bayansu sai an watsi domin sun ce a kira na gida a kira na waje kuma ya ƙoƙari, a kafa tasiri a cikin zuciyar mutane kuma a yaudaro su da cewa ana kiransu zuwa ga biyayyen ahalal baiti kaga shigo da ahalal baiti sai bayan shekara uku da kafa kungiyar kun kuma sannan sai ga ɗaya daga cikin yan kwamitin ya ce kai jama'a mu babu a hankali mutanen nan fa su ne suka kashe bawan allah nan kuma kun san sun fi ƙarfinmu kuma kuma biyanmu da ke cikinmu ba ku da wani abu ana fara diji-diji za a yaya gudu za a yi ba wanda zai tsaya gano wani da ku tija kara ma za ta taso aka kowane kawai ya kama gidansa kawai ya haure malice sun ma'ahalar kofa akhrajo amra bono horaid ana nan shi gwamnan kofa sai mutanen kofa suka yi yunkuri so kore shi wa baya o libin zubair sai suka yi mu baya a ga ibin zubair wa Suleiman wa ashabahu ya yada'unan nasa suna ta kiran mutane akan wannan manufan nasu shi sa kunga shi'a duk inda suka samu dama target ɗinsu shine koron gwamnati kuma yin sun kori gwamnati kaga abin da hitler yi na kisan yahuda to duk wani wanda ba ɗan shi'a ba ka ce wai ahalu sunna inda ke ba ɗan a zuni to ba ka ce masu wai ranar to jama'a na gane na shigo da kiyan za ka yi masu kyan ka za su su ba ruwansu da yahudu ko nasara su suwa ne ne matsalansu a duniya ni da kai da ke domin tun da kake a duniya ba ka da kalma kwaya ɗaya a cikin tarihin shi'a da suka taɓa faɗa da wani ba yahudi ko wani ba nasari in kuma kana da inda suke wannan karawa da allah kai mana ruwa ka faɗa mana a daidai ina ne aka yi amma ni na san kai kana da shi yana nan a rubuce a kundin tarihinka ko da ku a littafin kwakwalwa kila ka taba haddacewa ko ka ji a gidan rediyo an faɗa cewa akwai shekara da aka kwashe kusan bakwai zuwa takwas ana ta ɗauki ba din yayyafa bama bamai da wuta tsakanin iraki da kuma iran kuma ƙarƙashin jagorancin ayatollah kwamini ba yanda ƙasashen musulmi na duniya ba su yi su sulhunta yakin nan ba hiki ba yanda ƙasashen larabawa ba su yi sulhunta yakin nan ba hiki aka yi aka yi to cikin jawabin da ma ne ya yi cewa yi ai su sun shirya ne za su tafi su murkushe isra'ila to shine Sadan ya kawo masa renin wayo suka tsaya bar su murkushe shi in sun gama sai su murkushe isra'ila kai kamar kai ne zaka gona sai ka taka kaya kaga ya zaka dan tsaya ka cire kayan ko to ni na san da kare yakin sadam zuwa yau wanda suka kara da iran ina ganin shekara na kusan shekara 20 ne har yau ko da kuskure baka taba jin kasan iraki da eh, kasan iran ta harba makami mai linzami ya ji ya sauka a kasan bulgaria ko ya sauka a rasha ko ya sauka a india ko ya ji ya sauka uwa uba isra'ila ka taba ji fitinin ta kullum ta ta da bala'i a kasan afghanistan ka je ka bincika ka ga makircin 'yan shi'a ne 'yan attakhalifu shimali 'yan northern alliance suka hada makirci da kasashen yahudawan yamma a ƙarƙashin jagorancin amerika aka karya gwamnatin 'yan taliban aka kori gwamnatin daga ƙasar afghanistan aka dinga zubar da jini ana fasikanci da matan musulmi aka wawushe arzikin ƙasan, a yau kuma aka kunna masu fitinan jawa a kan iyakansa da ƙasan pakistan ne idan ka kalli a wannan hannun afghanistan ne musulmi ne zalla a wannan hannun pakistan ne musulmi ne zalla a tsakiyar kan iyakansu sai aka tada wasu hawarijawa a wurin wanda za su hana yankin zaman lafiya gaba ɗaya sai ana amfani da 'yan shi'an ta khalifu shimali an northern alliance suna safarar makami a tsakaninsu a ɗaya hannu kuma ana ƙoƙarin jefa ƙasan pakistan cikin bala'i ne domin a ƙarfafi ƙasan indiya wanda mafi jagoranci ko mafi yawa na jama'an wajen maguzawa ne a kan rikicinsu na yankin kashmir kakenan pakistan tana fama da bala'i biyu bala'i a kan iyakanta da afghanistan da kuma bala'i tsakaninta da indiya kaga yanzu wannan ƙasan ba za ta zauna lafiya ba sannan waɗannan ahalu suna na ƙasan afghanistan su suna fuskantar musiba uku musiba na farko kan iyakansu da pakistan musiba na biyu farmaki da hare-haren bama-bamai na sojojin tarin dangi bala'i na uku shine 'yan shi'an northern alliance da ke samun makamai daga ƙasan iran sun tasa su da musiba a cikin gida ka na waɗannan ƙasashe guda biyu iran ta hada baki da turawan yamma a bisa almajiranta da ke cikinsu an hana kasar zaman lafiya ka je ka binciki tarihi irin wannan shine makircin da su waɗannan 'yan shi'a na hezbollah suka yi suka hada baki da 'yan isra'ila har zuwa lokacin da aka mamaye ƙasar Labnan da tunanin wai in isra'ila ta karye gwamnatin musulmin lagnan to su za a ba su mulki tun daga lokacin suka cincida kiristocin lagnan suke yin mulki a wannan yanki na labnan aka waye gari sun zama mutane fitina kullum sai iran sai ta aiko ma waɗannan 'yan shi'a da rokoki wanda za a harba rokan iyakan nisan rokan ya fada gonan kankanan ba yahudi shi kuma ya ce kai an yi asarar abinci sai zai irga adadin kankanan da aka yi mai ɓanna adadin rayukan da zai kashe in suka shiga sai sun kashe waɗannan mutane a yankin falastinawa kuma ita iran daɗi take ji saboda waɗanda ake kashewan a halin sunna a ƙara ce ma 'yan hezbollah ku ƙara cilla mana roka duk bakinsa ɗaya rokan nan da ake harba kai baka taɓa ji ya rusa wata katuwan gada ko ya rushe wani katon bene na isra'ila ko ga taba ji wani rokan ma za a harba shi je fada a kan titi ya kita shi sai su duba su ga kwantale masu kwalta sai su rusa gida 20 kuma duk gidajen nan na musulmi yake rusa kaji abin da take yi yanzu fitinan da ake a ƙasar syria iran ce fitinan da ya ƙici ya ƙi cinyewa a yankin da ke kan iyakan saudiya da yaman shi iran ne rigiman iraki iran ne rigiman najeriya da suke ta tadawa a kasan na ake ke zaman lafiya su waye iran ne duk kasan da shi'a ta ballako illahin da sun haifar da fitina ta karu kusan wannan haka suke su ba su san a zauna lafiya sam ƙalle su kullum maganar shi ne an cuci husaini ba iyayenku suka cuce shi ba kun gano wannan jahilan banza jahilan wofi ba ku karatu ba ku san inda a gaskiya take ba suwa suka gaishe shi kufan ba ku ba ne ba ku ji ɗaya daga cikin iyayenku yake cewa waɗanda fa suka kafa addinin naku na shi'anci su ne fa suka wa suka kashe shi husaini sai suka yi ɓarawon zamani a yarfa ma wasu don su su kubuta wannan fa shi ne fa abin da suka kafa su a tunaninsa tsammanin su in suka tafi bisa wannan tsari to za su samu gagarumin nasara kuma su a tsammanin su ba wanda zai fahimce su ko ba wanda zai gane wannan makirci da shigantakan da suka ɗauko to kun ji wannan shine addinin su wannan kuma shine tsarin su wannan kuma shine manufan da suke tafiya karkashin shi kuma ba sa nufin su gyara ko su canza ko su musanya a haka suke son a tafi har sai sun haifar da rudani a ko'ina a duniya kar ku manta da fitinan da abdullahi dan saba al-yahudi ya kafa a zamanin sayyidina usman sai da ya tabbatar da al'umma sun shiga kazamun rudani samu karatukanmu na hikima ai mun tattauna waɗannan abubuwan sannan hankalin shekunta kuma a ƙasar na ai in dai garinku ba shi'a to shi ne aka ce baka san su ba an gano wannan da ke ku ai abin da ke kusa da kai ba a cewa babu shi su addinin ya kafi ne akan zage-zage in ka ce ba zagin kowa sai mace ba zagin aisha yanzu mutum ya ce yana son ka amma yana zagin matan ubanka an wannan kaunan gaskiya ne wannan kaunan ba ta kama da kaunan gaskiya ba ya sa mai hankali ya samu ya nasu kuma ya gane inda mutanen suka samu gaba wala ba addini suke yi ba abinda suke ba inda ya kama da addini ko bai masu ya kama da shi ba Allah madaukin sarki ya samu dace to kun ga dai yin sun yi nasara sun kori gwamnati sun kori gwamnatin kofa sun raina kowa karka manta fa akwai lokacin da gwamna mai ci na jihar kaduna ya zo zai shiga gyalle su suka ce bai sai shiga ba number one citizen a jiha chief security na ina na jiha wasu ƙauyawa tsagera jahilai suka ce sam sai dai tako taka a kafa ɗan sandan ma da zai raka shi a babu sai dai rike daidai da reza ba a garin nan fashe wannan abin ba a garin nan kuma kowa ya san an yi gowaye ba a yake ne yanzu da za su yi a wancan lokacin shi ke na sai je gidan gwamnati sai su an shekawai don dama ba mukamin da ba su da shi suna da gwamnoni a jihohi suna da shugaban kanar hukumomin su suna da ministoci suna da komi nasu su ba sa komi na najeriya an yi gwamnati ne cikin gwamnati kawai hatta rika yin suna yi kuna kallo tutun iran suke dagawa yanzu iran za ta yi daji ana taruka iran ana daga tutocin najeriya za ta yi da wannan ɗin renin wayo ne duk da ne aka yaudarar jama'a da yawa musamman 'yan jami'o'i wanda ba su karatu ba an yaudarar su ne ana ce za a je kudus za a kwato kudus kaga shi ko dan afirka in ya jance za a kwato kudus a hannun yahudu ya ce kai a yahudu tuba babu ai da mu za mu je alkudus alkudus salam za a tafi da aka gama wannan hayaniyin iskan sai ga 'yan kudanci suna iya zuwa kudusin su kuma waɗannan ba sa iya zuwa dole ta ana ce mashi jefi din nan ya je wannan haya-hayan da tsallake-tsallaken duwatsu a can isra'ila gano wannan amma su suna nan wajen ko biza su je ba su ga kudusin su dawo ba su iyawa amma za a iya kawo kudusin kata ko daga masallacin kwata daga sabon gari a ji a zagi mai martaba sarkin zazo a cikin gari haka ne kuma ka bane su takura mutane a titi su ci zarafin mutane kuma duk wannan abin waya ce tafi list suka yi na mutane wani jinin shi ya halatta wani goma ka suke ba sau nawa suka je masallacin yan ɗarika nan nan tudun wada da makara za su yi hadi kaji a sanda ake kashe mutane a kudanci musulmi su sannan ne suka zuba makamai a cikin makara wa za su je jihadi a ina a masallaci kowane shege giya muku ana jihadi a masallaci jama'a waɗannan maganganu an yi su ko ba yi ba yan garin da nemo ai dun muna muna cikin list an gano wani da kyau ku to amma dai su sani inda kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun shi yasa ana zaune waqafa Allahu almu'minuna alqital su da kansu suka je suke abin da suke Allah ya kiyaye jama'a mun fahimci wannan to yanzu dai a takeice sun kori me sun kori gwamnati in Allah kai mu karatu na gaba za mu ji abubuwan da suka biyu bayan koron wannan gwamnati subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum